يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه kowane mutum zai ga makusancinsa ba zai ɓuya a gare shi ba amma duk da haka ba wanda zai tambayi wani saboda tashin hankalin wannan rana wanda ya cancanci shiga wuta zai yi burin ina ma zai gabatar da 'ya'yansa zuwa ga azaba a maimakonsa